of humanity gwamnan jihar borno ya kaddamar da kayayyakin sana'o'i daban-daban wanda sanita mai wakiltar borno Sakiya ya tallafa wa maza da mata na mazaɓarsa da ke ƙananan hukumomi takwas a jihar borno an raba kayayyakin ne ma mutane 1,720 domin su samu ayyukan yi don tallafawa rayuwarsu an raba kayayyakin ne a ranar litinin a filin taro na gidan gwamnatin da ke birnin maiduguri kayayyakin sun haɗa da keke pep, firiji janareto injinan buga blok injinan markaɗe, kekunan ɗinki da kuma kayayyakin amfanin gona da tallafin dubu ishirin da sauransu. Gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana Umar Zulum ya yi ba wa sanata kakashe lawan wajen tallafawa maza da mata na mazabansa da ma jihar Borno baki ɗaya. Tallafin kayayyakin sana'a ya zo daidai ne a lokacin da matasa suke bukatan sana'o'i daban-daban don dogaro da kansu da kuma bunƙasa tattalin arzikin jiha. Da yake jawabi a taron, Sanata mai wakiltar Borno ta tsakiya Sanata Kaka Shehu Lawan ya ce, wajibi na tallafawa maza da mata da kayayyakin sana'a domin su yi amfani kansu da ma tallafawa iyayensu wajen biyan kuɗin makaranta. A lokacin zaɓe mun roke su su zaɓe mu su mara mana baya in suka zaɓe mu in Allah da za mu rike amana. To mun je an zaɓe mu mun ci zaɓe mun fara aiki. To kuma hakki ne a wuyan mu domin mu tallafa mu kowa ya samu dan abin da zai yi in ka ga tattalin arzikin ƙasan akwai matsala to amma idan mutum ka koya masa kama kifi zai iya zuwa ya kama kifi ba sai ka bashi kifi ya ci ba mun fara kenan da tallafa mutum 1720 kuma insha Allah daga yanzu har zuwa karshen mu duk abin da ya sauwaka za mu ba jama'a mu wanda bai samu yau ba ya hakuri. Kaka Shehu ya ce ta hanyar baiwa matasa sana'a da ayyukan yi ne kaɗai za a da ta'addanci da ma wasu ta gari. a Rayuwar yau akwai wahala amma idan ka bai wa mutum kayan sana'a insha Allahu idan Allah ya sa albarka wannan sana'a wani ma zai amfana ba shi kaɗai ba shi yasa muka nemi kaya kamar firiji kamar injin na markade kamar keken ɗinki kamar inji na buga bulo kamar kayan noma waterform da accessories nashi su boot da abun fesa kwari da abubuwan da za a girbe shinkafa da shi sabili da mutanenmu da rigiman boko haram ya addabe su su koma gonakinsu su yi noma kuma su koma kasuwanni su yi sana'a kuma ya yi kira ga matasan su ci gaba da mara wa gwamnatin jiha da na tarayya baya domin samun kwanciyar hankali da walwala. Sanatan ya yi alkawarin kaddamar da ofishinsa a mazaɓarsa don ci gaba da ayyukan da suka dace da kuma ci gaba da tallafa wa mutanen mazaɓansa. Idan akwai ofis a ƙasa ba sai mutum ya bi ka zuwa Abuja ba, ya wahala ko ya je gidanka ba. Idan akwai ofis zai iya zuwa ofis ya samu ma'aikatan da suke ofis ya gaya musu bukatan shi ko kuma ya gaya musu abin da suke so su gaya ma kai musu ko kuma wani gayyata da za a yi ka zo ka halarci taro ba tare da wahala ba so bude ofis din zai kawo sauki wa al'umma kuma zai kawo rungumi wani kaina da kuma mutanen mazabana saboda mu yi mu'amala a lokacin da ya dace ba tare da wahala ba mataimakin shugaban fatin apc na tarayya da ɗan majalisar tarayya da kuma shugaban apc na jihar borno sun bayyana cewa sanata kaka shehu lawan ya cancanci a ba masa da wannan tallafin da ya kawo mutanensa sanata kaka shehu lawan bai bar al'ummarsa ba yana abuja yana nan duk da haka ka san in kana cikin mutanenka to akwai ɗawainiya da yawa bayan haka wannan bai hana shi ya shirya tallafi na musamman domin ya kawo al'ummarsa ba waɗanda suka samu tallafin sun nuna farin cikinsu da godiyansu ga sanata mai wakiltar barno ta tsakiya sanata kakashewar lawan da wannan tallafin murnan ma ba nawa bane ya dame ni murna akan mutane kaga friza kaga friza ɗari biyu da hamsin mata in matan siyasa wahalallu gajiyayyu ya ba su fridge daga har daga ni har zuwa sama daga ƙasa har zuwa sama ya ba su fresh ɗaya banda keke na fef banda keken ɗinki banda injin na markaɗe duk wannan kayan da za a amfani da su a sallah da azumi ni ina mika godiya na ga senator